ne garin dolawa ne dolawa ne garin dolawa ne ashe ne garin dolawa ne dolawa garin dolawa dolawa dolawa ne dolawa dolawa garin dolawa garin dolawa garin dolawa ne dolawa me garin dolawa ne ashe garin dolawa ne kayya asha to mai yake faruwa ne a garin dolawan to me yake faruwa ne raɗi jam a ɗaura mani abin da ya sa na zo da kai nan ka tabbatar cewa kaf garin nan babu ƙaura irinka a garin dola sa'a ne mai garin dola ba ka kira mun an sa kira mai garin dola ɗaura mani ke kauran garin dola al'ummar dolawa suna tsoron sa, shi yasa ake Saura ma ni. To kaga dai aiki ana ta yi da shanu. Gashi na ana ta daka musu tsawa kuma suna aiki. Ba ka da matsala. Ni mai garin dola shanun nan ma'aida na fi su aiki. A'a, ɗaura ba ai aikin shanu ai ba za ka iya huda ba. Kuda dai sara ne. Da ko ina. Yawwa da kuma kama ɓauna ne kai gwani ne. A ina ƙaura ma ni. Ka san cewa a garin dola wannan ina ji da kai ƙaura ma ni. Wallahi kuma babu wanda nake ba haɗin kai ɗari bisa ɗari a garin dolawa irin ka ƙaura mani don na san ƙoƙarinka. Ƙaura mani ga aiki nan zan baka kai ne hakinka suna hannun Allah gonakin nan suna hannunka. Ba ka da matsala. Ƙaura mani ban ce ka kowaye kowace ce in dai ya biyo ta gonan nan a tabbatar an kawo min shi fada. sai garin lola ko kuda ya gifta wallahi sai ya zo lahira kafafuwan shi za ka gana da hudu yawa na san aikinka saboda haka a tabbatar kowaye kowa ce ce ban ce a daga kafa ba ko ba ko ko dan gari duk wanda ya biyo ta gonan sarkin mai garin dolawa to a tabbatar an kawo shi fada lahun a a ka ji ba ban so ka mai komai kowaye-kowaye, ta so shi zuwa fada ni zan mai hukunci ba ka da matsala bana so nake in fito na fito da dango yi hisa garin dola na hana kowa noma duk gonakin in ma ka je ka noma a banza ya zama na mai garin dola sare mai garin dola sare abincin mu na wajen ka kenan mai garin dola ba ai ni zan ciyar da kai har shekara guda a ah. ai bana fito na fito zan yi da dangote ka ji dorin gona ko na sani ai na sani yawa saboda haka suna hannun Allah suna hannun ka wannan gonaki zan koma cikin gari yawa mai garin dolawa abu ko jiki yi tsami mai garin dolawa assalamu alaikum wa alaikum salam sannu dai bismillah ga wajen. Lafiya lau, ba ki gane ni ba ko? Gaskiya ni ban gane Ni ce uwar gidan mai garin dola. Uwar gidan shi ba kika ce. Uwar gidan shi ba. Kai na kika zama uwar gidan. ba ki labari ba ne? A ni ban san da wannan ba gaskiya. To ni uwar gidan shi ce na zo neman shi yana ina. Ban san inda yake ba. baki san inda yake ba eh, na ga sai jin hitatta da jijiyoyin wuya kike kina neman fada to in ba neman fadan kika zo me ya kawo ki zo ki tambaye ni mijina a'a baiwa Allah dan na zo neman mijina shine nayi laifi shi yasa na ga miki dama maganan da yake yi jibe ki fa yake cewa kin fi ni a haka jibe ki fa bar barbela jibe ki fa ni ban ga abin da kika fi ni ba walla ban ga abin da kika fi ni ba in baccin ma jajiba jajiba na maza mi zai yi da ke yana da ni mi zai yi da ni mi zai yi da ni amma wai ki zo kina maza ki kama gaban ki fitan mun a gida ni yayi ba da ke zan yi ba ki fitan mun a gida fa san garin ki da saboda shi ya ajiye ni sai da wai ki ba ni waje aiko mai gida zai zo ya same ni ba dai ni yake mu rashin mutunci ba ya zo ya sa hau wata jaka can ta tana mu rashin mutunci to wallahi tallahi zai zo ya ga abin da zamu yi garin dolawa mai garin dolawa dole dole uwar naki mai garin dolawa kowa ya yi biyayya mai garin dolawa abu ko jiki ya yi tsami mai garin dolawa dole ai nike ga maka ka gyara kan ma mai garin ma zuwa yanzu nan ma eh na gyara yarinya mai gari nake so mai kai kai kai kai ku za ku rike ni ku za ka rike ni dan uban ka Allah so wanda kai gari ya zo sannu mai gari sannu zuwa sannu mai gari ah, sannu zuwa na ina wuni barau ina wuni ina barau ya mai gari ban ce a garin nan kada ai noma ba in ba ni ba mai gari a yakuri ban sa an yi shela ba barau mai gari a yakuri to baraka ji Duk wanda ya noma a garin nan ya noma banza wallahi. Mai gari ai hakuri. Ni ne na ce duk wanda ya noma a garin nan na ce so nake in fito na fito da gwata bana. A ce na fi gwata. Kai ba ho. Kai. Na san wannan ƙarya. Wata shi ne yanzu saboda bakin ciki. Kuna garin dola kuna bakin ciki da mai garin dola ko? Garin dola a dangwata ya fi ka kuɗi. Kai ya fi ka kuɗi. Na san ya fi ni so nake in fi shi bana. Kamfanin shi da yawa. kamfanin ka daya ga gona nawa kake da shi guda hudu mai shi kuma dangote sun kai bakwai mai gari mai gari mai gari eh. bara'u mai gari an ka noma gonan nan ka tabbatar na mai garin dola ne an gama ba damuwa ai dai za a bani in noma ko inusa eh mai gari inusa mai garin dola wallahi duk wanda ya noma a garin nan ne ya noma ma to mai garin dola zan je ma zo nan matso matso kusa da matso matso bara wallahi bara uka yana kara ma a ah, ga wannan mu iyali to to to mu iyali to Allah saka da yawa hada wannan mallaka Allah saka da alheri Allah saka da alheri mu iyali kafu bara u kirki ka ji ake hankali kafu bara u kirki to shikenan saboda haka a cikin gonanka da kake noma na baka kwanya uku ta kace. to shikenan kai gara kai gara kai gara eh da ka mutu o oh, o oh, haka bani ullo bari banne na ce me garin dolawa me garin dolawa dole

mani ma ni na mai garin dolawa sa'a ne sa'a ne mai garin dolawa ƙaura ni na mai garin dolawa a ah, wani sauran arne mai garin dolawa a rikon anguwa kai ƙaura ni. na fito aiki mai gari yanzu ne fa ka fito a ma ni. ina tabbatar ma ko ma waye kai ko zaki ya ganka yanzu sai ya juya wani ya ci durin wasu zakin ya ma isa kwana yin yi mai garin dolawa. Ƙaura ma ni na mai garin dolawa. hau haula fi sha tallahi. Ƙaura ma ni an buga an baka. Kai wallahi kwana ana yi. Ƙaura ma ni ikon Allah. Ƙaura ma ni ikon Allah. A sa'a dai mai garin dolawa sa'a dai. A je a yi aiki. Ba matsala. Kamar yadda na faɗa ma na baka umarni. Kowaye, eh. kowace ce. a kawo ta fada. Kwatar da hankali ba dai a raye ba. A raye nake so. Amma namiji bai na mola shi. A'a in dai namiji ne mola shi. Kuma ba. Wannan shi ne a cimela a irin dubu nake da shi. A cikin yara na wannan da yake na. Eh. Yawwa. Wannan wai wannan ai wannan ba da giwa ba ma da kowa ma zai faɗa. Wannan? Eh. Ƙarfi yake da shi ɗan mura wannan na san Kai kai sunan wani biredi. Gumuraza. mai garin dolawa mai garin dolawa dole uwar naki mai garin dolawa kowa ya yi ah, uwar gida sarautar mata uwar gida a gidan mai garin dolawa ko an iya bare an yadda <laughs> waya yaya ne na cikin ɗaura fuska ta ya ba zan ɗaure ba mai gida ka kawo wani sabon gida babu kofa ka ajiye ni ka tafi gun amarya don kayi amarya mai gida eh wai ku wai dan Allah me yasa ku mata in dai mutum ya aure duk abin da yayi bai yi daidai ba da fara mutum ya aure yanzu duk wannan da na ban yi daidai ba asabe asabe kada ki kure ni ki gaya min duk garin dolawa akwai gidan da ya kai wannan kyau babu gidan da ya kai wannan kyau saboda babu kofa shine gwaninta dan kayi amarya mai gida ina jin mai gida tun kafin kai arziki muke tare ni ni muka yi auren soyayya kana so na ina son ka ita kuwa kudin ka ta aura kudin ka ta gani ta aura ehe me garin dolawa za ta aure asabe ni za ki ba gori ba asabe yanzu dai duk gidan nan da na kawo ki ni ban miki gwaninta ba duk garin dola ki gaya min gida mai kyan wannan ni na kawo ki kuma na ce ranar da za a kawo kayan ki ranar za a sa kofa me garin dolawa na yi kuskuren kenan saboda Allah amma mai gida kai da bakin da kake faɗi ka ce idan ka fita waje abokananka suna cewa ka yi sa'a mata yanzu baka gudun baka nan da daddare su shigo mana cikin gida ba asali wane ne ya isa ina mai garin dolawa ya faɗo gidana don bana nan ai ko za su shigo saboda kai kake faɗi kake cewa suna faɗa ku ko mata matsalan ku kenan in dai mutum ya yi aure duk abin da ya yi zai yi daidai ba ni fa ban gane maka ba ka dube ni da kyau da ni tafi ni da ni tafi ni ka fa duba ka gani ni bi ni da shi baccin tsayi ni ta bi ni da shi. A ta nan bi ki kyau ba a sanar. Me garin dolawa. Ta bi ni kyau, da da ta bi ni kyau, me gida ka zaɓa ko ni ko ita. Ko ke? Ko ni ko ita. Allah ya kawo mai gari cikin yanan wato ni zai mu rashin mutunci ko? Wallahi ina jiran shi daidai ne da shi Allah ya kawo shi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yaya. Ina ka je? Mai gida kiran kafa nake yi. Ah, Me gida. Ni zaki sama ta fashashen ruwan zafi a buta. Ni zaki sama ta fashashen ruwan zafi a buta.